A daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki ke ci gaba da neman wanda za a tsayar a matsayin mataimakin ɗan takararsu, mabiya addinai manya guda biyu musulmi da kristoci na kira da babbar murya da a yi taka tsantsan wajen nemo wa Bola Ahmed Tinubu mataimaki. a lokacin da yake bayyana damuwarsa ga manema labarai bishop edward williams chanomi na majami'ar prince chapel international church da ke abuja ya yi tsokaci cewa in kin duba tahirin nigeria ba yau ba ne kin duba either christian president vice muslim so haka yake tun daga fari to yanzu ya za a canza so yankuri din da suna kawo ba zai mana kyau ba ba zai kawo mana damuwa in kin duba crisis da muke samu a cikin nan Najeriya yanzu religious crisis ne mainly da tribalism da datin saka da yanzu an zan kara wannan kuma zai kara kawo dabri cewa na country din gaba daya na Najeriya gaba daya so ba zai kyau ba a bar shi yadda ake yi da in kin duba basanjo christian ne deputy shi muslim tiku ko ba ba sannan kuma yaraduwa ya doka ko ya zama shugaban kasa ko shi muslim ne deputy din shi christian ne goodluck jonathan sannan jonathan kuma laza ba shi zarafi ya shiga ya zama shugaban kasa shi jonathan deputy kuma ya doki namade sambo haka abu yake to yanzu buhari ya shiga ya doki osibanjo osibanjo christian ne kuma pastor ne ko ba ba in ga abun ya daidaita haka amma za na wani wani cancan zabu kuma zai kawo damuwa. Shi ma tsohon mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara a harkokin addini da aikin hajji, Halliru Abdullahi Maraya yana ganin tsayar da 'yan takara mabiya addini ɗaya ya saba wa koyarwar addinin Musulunci. To bambancin ko da ya kamata a kula da shi wanda yake yawan kawo tashin tashina shine na addini. saboda haka yadda suka lura da bambancin shiya dan arewa ya ɗauko mataimakin shi dan kudu dan kudu ya ɗauko mataimakin shi dan arewa to haka nan ya lura da bambancin addini in shi musulmi ne ya ɗauko mataimakinsa wanda ba musulmi ba in shi ba musulmi ba ne ya ɗauko mataimakinsa musulmi wannan shi ne zai ciyar da najeriya gaba a wajen haɗin kai har mu samu ci gaba me yasa ka ce haka ganin cewa ai an taɓa yi a wannan ƙasa kuma aka yi zaɓen nan lami lafiya to ai da aka yi ma saboda shi ubangiji yana cewa inna la yuzlimu miskala zara Allah baya yin zalunci ko dai da kwaya zara ko lokacin da aka yi musulmi mataimakin shi kuma musulmi zaki ga Allah ya dubi wannan abin cewa an zalunci wasu domin wasu ba su so ba da haka ma gwamnatin ba ta kafu ba shi ma tsohon shugaban matasan kristoci kuma sakataren kungiyar arewa transformational leaders pastor simon doli ya ce akwai abin dubawa a irin wannan mataki da jam'iyyu ke kokarin yi a gaba gabanin zaben shekara 2023. In kin lura yanzu nan gwamnoni Krista guda 20 ne Krista a Najeriya. Gwamnoni Krista guda 20 ne, musulmi 16 ne. Sai a ce ai musulun musulun zai yi kuma kisan cin zabe yanzu gwamnoni ake yin amfani da su. Su ne da resources a hannunsu, su ne da security, su ne masu komai. Sai a ce za a yi siyasa a ce wai wai musulmi musulmi zai yi kuma kamar shi Uzo Kalu wanda yana fita yana ce wai matan Tinubu ita pastor ce mene mene. A constitution na Najeriya ba wani role da aka ba first lady. Duk wanda yake ce ma Tinubu a Muslim Muslim ba ya san shi da arziki. Ƙungiyoyin addinan biyu sun ce kalubalantar wannan mataki na tsayar da 'yan takara daga addini iri ɗaya ya nuna suna kishin ci gaban ƙasar da al'ummar ta ne baki ɗaya domin yin haka ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.